Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar goma sha biyu ga watan mayun shekara ta dubu biyu da goma sha tara ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel babbar jam'iyya mai mulki a kasar afirka ta kudu anc ta lashe zaben da aka gudanar kamar yadda hukumar zaben ƙasa ta tabbatar jiya asabar amma farin jinin jam'iyyar anc ya ragu a zaben da aka gudanar ranar laraba ba kamar wanda ya gabata ba yawan waɗanda suka kaɗa ƙuri'an su bai kai yawan na zaben da ya gabata na shekarar 2014 ba amma karan mutane kashi wannan karan mutane kashi 66 cikin 100 ne suka fita zaɓe da kashi 73.5 cikin 100 na zaben da ya gabata raguwar farin jinin jam'iyyar wata alama ce da ke nuna mutane ba su gamsu da cin hanci da rashawa da ake samu a cikin jam'iyyar anc ba da kuma nuna bambance-bambancen kabilanci da ake samu a faɗin ƙasar anc ta lashe baki ɗaya zaben 'yan majalisu shida da aka yi tun daga lokacin da aka zo ƙarshen aƙidar wariyar launin fata a shekarar hudu. jami'ai a afghanistan sun ce an kashe wata fatacciyar 'yar jaridar gidan talabijin a birnin kabul mai magana da yawon ma'aikata harkokin cikin gida nasrat remi ya ce an harbe mena mangal a kabul gunduma ta takwas da misalin karfe 7 da minti 20 na safe ranar 11 ga watan mayu Wasu masu shaguna da saka shida harbin sun faɗi cewa wasu mutane biyu kan babur yayin da mangal ke jiran mota. Shaidun suka ce ɗan bindiga daga kan babur ya yi harbi har sau hudu a sama domin ya rikita mutanen da ke kasuwar. Sannan ya harbi mangal sau biyu a kirji. Ita dai mangal ta yi aiki shekaru sama da goma a matsayin mai gabatar da shirye-shiryen gidan talabijin na Ariana TV. Haka kuma tana da wani shafin kafofin sadarwa da ke tattauna batun 'yancin mata a afghanistan na yin aiki da kuma na zuwa makarantu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a pakistan sun ce wasu gungun 'yan ta'adda sun afka wani babban otal jiya asabar a kusa da tashar ruwa ta arabian seaport da ke birnin gwadar suka kashe wani mai gadi ɗaya. Rundunar sojin Pakistan ta ce jami'anta ne cikin gaggawa suka zage 'yan bindiga ɗauke da makamai wanda hakan ya bada damar kwashe dukkan mutanen da ke cikin ginin. An yi musayar wuta ta kusan sa'o'i uku an kashe dukkan 'yan bindigar kuma jami'an tsaron Pakistan suna gudanar da wani bincike da watakila a samu waɗanda suka shirya harin. wata kungiyar 'yan awari mai suna Blutistan Liberation Army BLA a takaice ita ce ta ɗauki alhakin harin ta kuma fitar da wasu hotunan 'yan bindigar da suka kai harin su hudu a kafofin sadarwa suna mai cewa su ne suka kai harin sai dai harin yanzu ba a tabbatar da sai hancin wannan sanarwar ba a ɗaya bangaren kuma jami'an pakistan da majalisar ɗinkin duniya na binciken wata sabuwar barkewar annobar kwayoyin cutar hiv a gunduma ta kudu inda kusan mutane 400 suka kamu suka kamu ƙasa da mako biyu jama'ai sun tabbatar jiya asabar cewa kusan kashi tamanin cikin 100 na waɗanda suka kamu yara ne ƙanana kusan rabin su 'yan ƙasa da shekaru biyar kafofin yaɗa labaran yankin ne suka fara bayar da rahoton wannan annobar mako biyu da suka gabata a birnin larkana gunduma a lardin sind wanda daman can ta taɓa samun barkewar annobar sau uku a 'yan shekarun baya ana zargin wani likita da ke yi wa mutane allura da allura ɗaya yana yaɗa ƙwayoyin cutar hiv mai kare garkuwar jiki gwamnatin yankin da ta tura da tawagar ma'aikatan lafiya zuwa gundumar da ke da yawan mutane miliyan ɗaya da rabi domin bincike da ɗaukar matakan da suka kamata suke haddasa samarwa da mutanen da suka kamu kulawar gaggawa da kuma daƙile yaɗuwar cutar daga karshe 'yan ƙabilar houthi na ƙasar yemen sun fara janyewa daga tashoshin jirgin ruwa na hodeida da salif kuma ras isa kamar yadda ya zaman lafiya da aka cimma ƙarƙashin kulawan majalisar ɗinkin duniya ta tanada michael lolsgaard chairman ɗin kwamitin kula da batun janyewar da majalisar ɗinkin duniya ta kafa ya bayyana ranar juma'a cewa za a fara wannan janyewar kuma a gama ranar talata ya ce ƙungiyar jin kai ta rcc ta yi mara balale da ta yin da kabilar ta huthi ta yi Lulusgar ya ce wannan matakin shine abu na farko da aka yi shi a zahirance tun bayan da aka cimma yarjejeniyar a Hudaida wadda ta ji tana kwance da mara tsakanin bangarorin da ke yaƙi da juna a Yemen. kenan kuka saurara. to Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke haska fitila akan harkokin da suka shafi mutane masu na kasa a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma. A wannan karan shirin na kasa ya bakunci garin Kano a tarayyar Najeriya. inda wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kori ya tantauna da aminu ahmad tudun wada mai aikin kera keken guragu sana'ar da ya koya da nufin samarwa guragu sassauci a kan maganar kai da kawo bayan da ya lura cewa larurar kafafu na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke hana wa nakasassu samun ilimi ko da yake kafin ya rungumi wannan sana'a bakon shirin ya fara ne da kasuwanci to amma ku bari ku ji yadda aka yi ya haɗu da larurar da yake fama da ita a lokacin da na haɗu da wannan nakasa na da shekara uku allah ya sa na samu wannan nakasa ta kafa babana ya yi alwala da magariba zai tafi masallaci sai aka min alwala sai ya bani buta ya to kai gida ka zo mu tafi masallaci ina shiga zaure sai na yanke jiki na faɗi ina faduwa na kama kuka ya taho daga kofa gida ya zo gurina babata ta taho daga cikin gida ta zo gurina ban daidai na kuka ba ta karbe ni shi kuma ya haƙura ya tafi masallaci ƙarshe dai haira daga masallaci ina kuka a wannan lokaci gari ya waye aka ɗauke ni aka kai ni asibitin murtala daga asibitin murtala a wannan lokaci da safe ana sa na aboki eh, baho za a yi mun wanka aka ga kafa ta ba ta shurawa to shi baba na ya ce to ku zo mu tafi asibiti aka kai ni asibitin birni daga asibitin birni turawa suka yi iya kokarin su to lokacin dala orthopedic wato asibitin kashi na dala turawa ne suke aiki babana daga ne ya sake ɗauka ta aka ce aka tafi da ni asibitin abin nan dala to lokacin turawa ne su ne suke yi wa mutane operation menene diddi aka yi iya kokarin da za a yi a ga na samu tashi Allah bai yi ba babana dai duk inda za a shiga babata da bokaye da malamai da duk inda za a shiga aka yi iya da yadda za a shiga karshe dai aka hakura aka bawa Allah a ta wannan. Tun a wannan lokacin uh, uh, dama kafofin duka biyu ne ko kuma a ɗaya ce ta fara kuma daga baya ɗayar ma ta taɓu. Kafofi na guda biyu ne saboda a tsuguna nake tafiya duk wanda yake kallon talabijin ko yake wani abu zai dinga gani na. To a haka na samu kaina a gurguntar bana iya tashi saboda a lokacin akwai cututtuka kamar guda hudu wanda gwamnati da ma'aikatan lafiya duk sun mai da hankali a kansu so da a lokacin akwai kuturta akwai yan rani akwai kurkunu akwai ƙazuwa to duk ana ganin wasu ciwuka ne waɗanda suke damun mutane a ido ƙarar ana kallo amma a lokacin ana amfani da cewa duk wanda yake da larura irin wannan tamu ta folio wato sai a ce ai shan inna ne wai su iskokai ne ko ka je gindin bishiyar kuka ko wani abu ko ka taka wani abu ko ka taka aljani shine ake taba ba a gano cewa wata cuta ce ta daban wacce ake sha a ruwa ko a iska ko a wani bata zo ba to shine dalilin yaya rayuwarka ta kasance musamman kana matakin yaro batun makaranta da sauran abubuwa an yi makaranta ne? Eh, na fara makarantar firamare ta farko na fara zuwa to da babana ya tashi daga unguwar da muke nan bayan kai shekara kamar nawa bayan na shekara kamar shida ina da gurguntar to abokanai na waɗanda muke wasa da su wasan ƙasa da sauransu aka je aka zuba su a firamare ni ma aka haɗa da ni to waɗanda suke ɗauka ta a baya muna tafiya makaranta da rani gane nauyi kuma muka tashi daga gidanmu kusa da makaranta muka koma wani guri mai nisa tsakanin makaranta da gidan to sai ya zama yaran ba sa iya ɗauka ta zuwa makarantar firamare din da sauransu to a nan na samu matsala na ci ah, to ni yanzu shi kenan na haƙura kenan babu karatu sai na gano kirkira a lokacin na ce to saboda allah ina ganin babu abin da ya hana ni zuwa makaranta da na girma sai na gane babu abin da ya hana ni zuwa makaranta sai rashin keke na guragu wanda za su tuka su je su zamana suna da kafa za su iya zuwa to daga nan ne na ce to ni kuma zan yi maganin keke bayan wannan lokacin da ka daina zuwa makaranta saboda lalurar rashin abin sufuri um, yaya rayuwa ta kasance a rayuwa da ta kasance sai na zama na cewa na zo na zauna a kofar gida na kama treda hakan nan in je eh, kasuwar kusa da ungomu in dan siyo abubuwan da zan iya siyowa in zo in kasa ko kuma in wani za shi kasuwa in ba shi cewa siyo min maganin sauro siyo min alewa siyo min dai wani abu da dai din naga ana siyarwa yara suna siya sai na dinga irin wannan harkar kasuwancin a haka na kasance na iya kasuwanci sannan da na gane cewa eh ai rashin keke ne ya hana ni to sai ne wata zuwa makaranta yadda zan ci gaba da karatu to zuwa yaushe ne ka dinga yin wannan tireda kuma ta kai wannan mataki misali wannan saye da sayarwa da kake na kayayyakin masarufi a kayan masarufi da na dinga saye da sayarwa na fara yin saye da kayan masarufi tun alif ɗari tara da saba'in da takwas a da bakwai to na fara yin wannan na yi har sai da ta kai kana dan shekara wajen sha bakwai ina da wajen sha bakwai to a lokacin da na fara yin wannan ina sana'ar tun da na je ina koyon aikin kafinta a wurin wani babanmu wan wani profesa a unguwarmu a lokacin ban fara kasuwancin ba to ina zuwa gurin wani tsoho hmm. yana harkar kafinta saboda duk 'ya'yansa abokanai na ne hmm. to da na zo nake son zan fara kasuwanci sai na ce masa baba eh ina son za a yi man ɗan ƙaramin shago haka kes hmm. ina son zan fara sai da kaya daidai shagon duk mutumin da ya san tabarman leda karama mai kafa shida din nan bai kafa hudu hmm. to daidai yadda ya min shagon kenan kuma a lokacin abin da na bashi cewa ya kawo naira goma sha biyar in siyo wasu kaya in hada maka wannan shagon hmm. na siyo ya hada mun ina nan ina kasuwancin ina kasuwancin daga alif ɗari tara da saba'in da bakwai har na zo da takwas kai har na zo da tamanin da uku a lokacin ina kasuwancin sai da na kai ina da babban shago a unguwanmu a nan tudun wada ya zama na katon shago na sai da kayayyakin masarufi na je kasuwar sabon garma na siyo kaya saboda a lokacin da aka canja min babban shago sai da ne aka yi min kanta hudu wanda in na siyo kaya yau to sai gobe zan kasa su to amma da wani lokaci ya zo aka ce a rushe shaguna a rushe kyasa-kyasai to a lokacin kuma sai ya zama nan kuma sai na dena wannan harkar sai na koma yin kere-kere na ce to ina da wani tunani kwaya daya guro ni rashin keke ya hana ni in ci gaba da karatu in karasa firamare na bare in tafi sakandare bare in tafi jami'a sai na ce to tun da na gano keke ne ya hana ni tafiya kuma ana haihuwa guro guba ba a haihuwa su ba me zan yi wanda zai sa guragu su sami keke saboda su ji daɗin tafiya makaranta kada su ma su samu kansu kamar yadda na samu kaina ban iya karasa firamare ba bari in shiga sakandare sai na ce keke zan zo in fara kerawa tun ina zuwa na hangi masu yin keke a kano a lokacin mutum biyu ne akwai wani mutum ana ce masa kwalle da a sabon gari yake yi a ila road daidai bayan bankin inyamurai ya tashi daga nan ya koma dakata akwai wani dattijo da yake yin sa a jakara sai a wata shida ka ba da kuɗin keke naira ɗari ko ɗari biyu ba a gama maka keke ba sai a wata shida ba a kare maka ba to idan wayannan mutanen guda biyu suka mutu a Kano to yaya zami saboda haka kaga ba mu da wani wanda zai muna sai muka koma muka ce to dabarar da ya kamata yi muka je muka sai keke guda ɗaya muka yanyanka shi muka zo muka dinga gwada shi da ni da akwai wani ana ce masa audullahi wako mm. da akwai wani ana ce masa muhammadu gumal da akwai gani akwai muhammadu sa'idu wato muhammadu keti muka taru muka ce akwai wani ibrahim malumfashi shi ya rasu muka zo muka haɗu muka ce ku zo fa mu dage wa kanmu abin hawa da muka yi keke na ɗaya a kano mm. a nan katsina road daidai wajen abin residential hotel muka samu wani inyamuri a gudu muka ce masa muna so za mu haɗa keke na guragu ya za mu ce ku zo ku zauna duk ina abin da kuke so ku yanka ku zo zan ba ku dama in za ku iya yanka ku yanka in ba za ku iya ba ku zo ni zan yanka muku ku yi mashamaɗin shi me yake shi walda To masu nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa kafin wannan lokaci a madadin mahmud ibrahim kwari da bakon shirin na kasa aminu ahmad tudun wada ni sule muni barma ke ce da ku muni lafiya Dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na menene daɗin duniya a cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zub da ciki akwai karuwanci akwai luwaɗi akwai maɗugo da kuma sauransu da ake yi da haɗa bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da kowa shirin domin iyali a yau alhamis tara ga watan mayu shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan ba ku manta ba, shirin domin iyali ya kawo muku rahoton cin zarafin mata da yara da ake zargin yi a waɗansu gidajen yari da ke garin Maiduguri da ya sa gwamnan jihar Kashim Shatima kafa kwamitin bincike to sai dai bayan cikar wa'adin da aka ɗibarwa kwamitin na gudanar da aikin sa ya miƙa rahoto ba tare da cimma burin kafa shi ba. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani. Tun a ranar 21 ga watan Maris ne dai gwamnan jihar Borno ya kafa wannan kwamiti mai mutum goma da ya ce za su binciki wannan zargi da aka buga a wata jarida don tabbatar da gaskiyan wannan lamari wanda kwamitin ya hada da lauyoyi da mataimakin shugaban gidan yarin da ke garin maiduguri wani daga bisani ma'aikatan gidan yarin suka janye wannan jami'in nasu daga cikin kwamitin suka kuma ki baiwa wannan kwamiti damar shiga gidan yarin don binciken gaskiyan wannan zargi da ke faruwa a gidan yarin. He to there are certain things that they don't want the world to know ya ce duk wanda ba shi da abun boyewa bai ga dalilin da ya sa zai ji tsoron wani abu ba sai dai watakila akwai wani abun da baya so duniya su sani shi sa suke so su boye a gargashin da duma don wannan matsalar kuwa babbar matsala ce ba za mu iya bari a boye ta haka kawai ba ba tare da an gudanar da bincike a kai ba gwamnan ya ce wannan abin takaici ne abun kushewa a ce hukumar gidan yari tana hana ruwa gudu wajen gudanar da bincike barista kakashe hulawan da ya shine kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno kuma a tuwani general din jihar da kuma ya shugabanci wannan kwamiti bayan mika wannan rahoto da babu sakamakon binciken ciki ganin cewa ba su samu damar gudanar da bincike ba rashin ba su damar gudanar da hakan ya min karin haske game da batutuwan da ya faru kamar haka a cikin abubuwan da ake zaton yake faruwa akwai abubuwa kamar zub da ciki akwai karuwanci akwai luwaɗi akwai maɗigo da kuma sauransu da ake yi da haɗa bakin wasu mutane da suke wannan gidan yari to an samu jama'a da dama domin su wakilci bangarori daban-daban a wannan kwamitin su 'yan gidan yari wato prison service da fari sun turo mana wani mai suna dcp ahmed bojube domin shi ma ya wakilci wannan rundunar tasu amma daga baya suka janye shi suka ce ba zai zo ya aikin ba to abubuwan nan da aka gaya mana baya mun zo mun yi mitin an yi inauguration muka je prison amma shi command controller na prison ya ce sai ya samu umarni daga sama kafin ya ba mu abin nan mu dama mu shiga cikin wannan gidan yarin muka zo dai muka rubuta wasiƙu guda uku dukka muna ma shi controller general na ƙasa ahmed jafaru muna neman ga abubuwan da ike faruwa shi gwamnatin jihar borno sun naɗa wannan kwamiti kuma ga abin da ake yi to daga baya dai abin da muka ji ya ki ya maida mana martani ya kiye ce mana kala saboda abin da ya rataya wuyan mu mu saukar to amma a yanzu dai tunda ba a ba mu dama mun bincika ba ba za mu iya mu ce wane da wane suna da laifi ba amma dai akwai abin a zo a bincika an hana mana mu duba mu tabbatar da gaske. yanzu a takaice dai baka a takaice dai baku samu kwamitin kun shiga gidan yari kun bincike abin da ya kai ku ba. a ba mu shiga ba shi ba sun hana mu dama kuma shi ya sa mu muka rubuta domin hakki ne ga wuyan kowa a bincika wannan abin saboda a yi ma mutane da ake cuta adalci. Tuni dai gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya alkawarin ganawa da ministan ma'aikatan gida na tarayyar Najeriya game da hakin basu haɗin kai da babban jami'in gidan yarin da kuma na gidan yarin da ake kira maximum prison suka ki. To shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin wannan batu sai mun ga inda za ta kaya. Ko gwamnatin tarayya za ta sa baki a yi wa mutanen da ake cin zarafi a gidan yarin adalci da kuma hukunta waɗanda aka samu da laifi. mu koma kan batun kama wata ɗaliba 'yan Najeriya Zainab Aliyu a ƙasar Saudiya bayan samun jakka da aka makala wa sunanta ɗauke da ƙwaya. A yau, shirin ya sami yin hira da mahaifinta Malam Habibu Aliyu Kila ya kuma fara da bayyana yadda Zainab ta gamu da wannan tsautse. Sun yi tafiya ne ranar 24 ga watan Disamba 2018 wato bara kenan. Sun isa jidda daga nan sun wuce Madina. bayan sun kwana ɗaya a kwana na biyu karfe biyun dare agogon najeriya matata ta kira ni ta gaya min halin da suke ciki na ce wani hali ne ta ce ai akwai wasu jami'an tsaro da suka zo su a hotel suka same su suka ce suna neman zainab domin suna zargin cewa akwai ta jaka da ta manta da ita a jidda suka tabbatar musu cewa su ba su da wasu jakoki in ba jakokin da suka zo da su guda uku ba dama su uku suka je ka ce a akwai wata jakatu da ake zargi kuma da sunan zainab a jiki to daga nan dai suka tashi suka kama ta suka taho da ita a lokacin da ta gaya min na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to tun daga lokacin na sa dan ba ah, washe gari da Allah ya waye gari inda na fara zuwa shine filin jirgin sama na malam aminu kano da yake kano domin a nan suka tashi kuma ofishin da na fara zuwa shine ofishin hana da fatocin kwayoyi wato ndle na yi rahoto sannan kuma na ba da korafi na a rubuce cewa ga halin da ake ciki daga nan suka fara bincike kuma binciken ya fara a gabana ma a lokacin aka nemo waɗanda suka aiki a ranar da aka yi wannan tafiya bayan sun zo kuma a gabana sun tabbatar da cewa gaskiya su suka yi wannan abun kuma wani ne ba su jaka suka yi amfani da tag din zainab suka liƙa mata kuma sun faɗa a rubuce sun faɗa da bakin su bayan haka a cikin wayoyin su akwai musanyen sakonni da suka dinga yi yadda za a ɗau na jakoki su samu tag din da za su liƙa to bayan na yi wannan sai aka fara bincike sosai inda su hukumar ndle suka rike su a wurin su daga nan suka rubuta rahoton su zuwa abuja daga abuja kuma su ma suka rubuta nasu sannan suka gurfana da su a babbar kotun tarayya da take nan kano ita ma matata da kuma babbar yata da yake dama su uku suka tafi suna can kasa mai tsarki sun rubuta irin korafin da na rubuta suka kai ofishin jakadancin najeriya da yake saudi arabia bayan su ma akwai kungiyar dalibai da kungiyar mazauna 'yan najeriya mazauna kasa saudi arabia su ma sun rubuta irin wannan korafin kuma daga nan muka yi ta muna ta magana tsakanin shi ofishin jakadancin najeriya da yake saudi arabia da kuma ofishin jakadancin kasar saudi arabia duk da dai cewa duk lokacin da muke wannan abun mun lura cewa kamar ba su samu cikakken bayani ba illa daga lokacin da ita hukumar eh, hana sha da fatoshin kwayoyi gurfana da wayannan mutane a gaban kotu ta aika musu rahoto da kwafi sun san halin da ake ciki to amma babban abin da ya faru shine akwai wata mata ita ce mai taimakawa shugaban kasar najeriya kan harkokin kasashen waje afirka dabri na ga ta yi taro da manema labarai tana cewa gaskiya ana zaluntar waɗanda ba su da haƙƙi ana hukunta su ba su yi laifi ba to sai na ce to irin wannan ina da kamar matsala ta ce nima sai na rubuta korafi ga shugaba muhammadu buhari ta karkashin ofis ɗinta na kai mata ofis abuja allah cikin ikonsa lokacin da na kai ban same ta ba amma bayan kwana biyu na dawo bayan kwana biyu ta je ta gani kuma ta yi magana da ni cewa in sake samun rana je in same ta ofis na je na same ta ofis ta yi min bayani cewa shugaban kasa ya ba da umarnin cewa shi ministan shari'a na najeriya ya gaggauta yadda za a sako da zainab domin shi ma ya karanta wannan korafin na kuma ya karanta abin da su hukumar sha da hana fataucin kwayoyi suka gabatar a kotu saboda haka da kan kanta ta dauke ni mun je mun ga ministan shari'a na Najeriya kuma a gabana ya bada umarnin a gaggauta yadda za a yi a saki Zainab. To amma uh, uh, gashi kamar bayananka suna nuna abubuwan suna gudana kamar cikin hanzari amma abin da ke ba ma mutane mamaki shine yadda aka ɗau waɗannan watanni tun da uh, tun watan Disamba da na shekara da ta wuce ana magana wata biyar zuwa shida mm. ya aka yi abin ya ɗauki wannan dogon lokaci. To, da farko dai ka san yadda harkokin aiki yake musamman ma bincike. Shi bincike irin wannan dole sai ya dau lokaci dama an tabbatar mana cewa ba abu ne na yau da gobe ba. Amma kuma ana ba mu dai tabbacin cewa abin zai zo cikin sauki domin an kama waɗanda suka yi wannan laifin tun da farko. Saboda haka kullum magana ce za a yi yau za a yi gobe kuma Allah cikin ikonsa an samu tsaiko wurin hutattaki hutu da aka ta yi a Najeriya kuma harkar zaɓe ta zo ita ma duka kasan a lokacin da abubuwa sun tsatsaya idan ba zaben aka yi ba hankali bai kwanta ta ba yawanci jami'an da zaka je ka samu su ma sun sa gaba ne a harkar zabe su na ga wannan abin shi kawo tsawon na nan kuma ka san ita kasar Saudi Arabia kusan zan ita ba ta yin abinta da gaggawa ina ga yana ɗaya daga cikin abin da ya samu ka samu jinkiri a daidai yau dama abin da nake so in maka magana kenan cewa a daidai lokacin da kake ta wannan faɗi tashi a nan najeriya sham ya ta kasance ita kuma uh, zainab da kuma mamanta tunda suna tare ko ko daga baya sun baro ta ne to tunda umara suka je akwai ƙa'idar lokacin da za su zauna a can ƙasar saudiya to da lokacin su ya kare visa su ta kare suka dawo najeriya amma na gaya ma tun lokacin da abin ya faru har suka dawo ba su ido hudu da ita ba domin ba ba su dama sun ganta ba illa dai su yi magana da ita ta hanyar waya hmm. to ni kuma a nan na magana da su suna gaya min irin ci gaban da aka samu a can ni kuma ina gaya musu irin ci gaban da aka samu a nan muka haɗu dai haka wato su suna yi a can mu muna yi a nan har Allah ya kawo ƙarshen wannan abu su daga lokacin da abin ya faru kwana nawa suka yi a can kwanan su ɗaya da zuwan su umara abin ya faru mm. saboda haka sai da suka yi na kamar kwana bayan faruwar abin sun kama kwana 22 lokacin biza su ta kare suka dawo gida Najeriya. Yanzu eh, rahotanni sun tabbata cewa eh, an wanke Zainab kuma ba ta da hannu a wannan eh, al'amari da ya faru. A wannan hali ake ciki. To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin halin da take ciki. Yanzu da madadin wakilanmu Haruna Dauda biyu da Mahmud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chubahiro daidai da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. To madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.